daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu a Frig na zangon FM akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni sannan muna nan yaushe a FM ta Alfa Radio da ke kumasi. ba ga haka muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau alhamis tara ga watan nuwamba shekarar 2017 Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim kalmasi Garba muke farancin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyar kenan na safe agogon Ghana, 12 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya. Rundunar sojin Amurka ta ce ba za a kammala cikakken binciken mummunan harin nan da aka kai Nijar ba har sai zuwa watan Janairun baɗi. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Xi Jinping sun yi ganawa ta bai ɗaya da safiyar yau dinnan alhamis sannan gwamnatin shugaban amurka donald trump ta ba da sanarwar cewa za ta fara aiwatar da wasu canje-canje na ɗauke harkokin tattalin arziki daga hannun jami'an tsaron cuba to bayan da aka gano garawakin wasu 'yan mata sama da ashirin 'yan najeriya a tekun mediterranean hukumar da ke yaƙi da fataucin mutane ta naptip ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta gudanar da bincike kan wannan al'amari that have along Mun fara zargin waɗannan mutanen namu kashe su ake yi da gangan domin ai ka san abin da ke faruwa a ƙasar Libya. A Najeriya har ila yau kungiyar Izalatul Bidiya Wai mutu suna ta nuna goma bayanta ga wannan tsarin. Tsarin da mai alfarma sarkin musulmi ya ɗauka a inganta makaranta almajirai na goyon baya dubu bisa dubu. Za ku ji ƙarin bayani sannan za mu leƙa jihar da magaram a jamhuriyar Nijar domin jin wainar da ake toyawa tsakanin malaman makaranta 'yan kwantiragi da kungiyar da ke kare haƙoƙinsu baya ga haka grace alher abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali amma da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Rundunar sojin Amurka ta ce ba za a sa ran kammala cikakken binciken mummunan harin kwantan ɓaunar nan da aka kai a watan jiya a Nijar har sai har sai a watan Janairun baɗi. tawagar masu binciken na soji wadda ke ƙarƙashin manjo janar roji claudia za ta tafi wasu wurare a amurka da afirka da kuma turai don ta tattaro bayanan da za su taimaka wajen gano abin da ya faru yayin harin na ranar 4 ga watan oktoba bisa ga wani bayani da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta fitar jiya laraba jami'an tsaro a pentagon da kuma ma'aikatar tsaron jamhuriyar niger sun ce mayakan isis ne suka yi kwantan ɓauna ma sojojinsu ranar 4 ga watan oktoba suka kashe sojojin amurka hudu na nijar din ma hudu da wani tafinta dan nijar sojojin sun kammala wata ganawa da shugabannin yankin sun fara tafiya su shiga motocinsu su koma kenan sai kwatsam aka kai musu harin abinda jami'an amurka suka gaya wa muryar amurka kenan shugaban amurka donald trump da takwaran aikinsa na china shi jinping sun yi ganawa ta bai ɗaya da safiyar yau alhamis tattaunawar da trump ya ce zai yi amfani da ita wajen matsa ma shi lamba ya sa kore ta arewa ta yi watsi da shirinta na nukiliya trump ya isa birnin beijing din ne jiya laraba a ziyararsa a matsayin shugaban kasa a karo na farko zuwa china babbar aminiyar koriya ta arewa ana kyautata zaton trump zai bukaci china ta kori 'yan koriya ta arewa da ke ƙasar ko kuma ta dakatar da wasu daga cikin cinikokin harkokin da take yi da gwamnatin koriya ta arewa mai fada a pyongyang tattaunawar ta trump da shi ta kuma ta ta'allaka kan batun cinikayya al'amari mai sarƙaƙiya ganin yadda trump ya daɗe yana korafin ƙwarar amurka da china ke yi a fannin na cinikayya cinikayyar china da amurka ta karu da kashi 12.2 tun daga bara wadda aka yi kiyasi ta kai dala biliyan 26.6 bisa ga ƙididdigar hukumar kwastam ɗin china gwamnatin shugaban amurka donald trump ta ba da sanarwar cewa za ta fara aiwatar da wasu canje-canjen da za su ɗauke harkokin tattalin arziki daga hannun rundunar sojin cuba da kuma hukumar leƙen asirin ƙasar da kuma sauran fannonin tsaro sannan ta kuma ƙaƙaba takunkumin tafiye-tafiye da kasuwanci kan amurka wanda ke harkoki da in cubar a kasarin amurka wanda ke shirin kai ziyara zuwa wannan tsibirar ƙasa dole ne su yi hakan ta wajen bin tawagogin da kamfanonin amurka ke tafi da su dole ne kuma tafiyar su ta kasance da riƙar wani wakilin ƙungiyar da ke ɗaukar nauyin tafiyar tasu trump ya fara sanar da manufofinsa kan cuba ne ranar 16 ga watan yuni lokacin da ya kai ziyara zuwa wata matattarar 'yan cuba da ake kira little havana da ke miami to amma babban bankin amurka zai tsame duk tafiye-tafiyen da aka tsara su gabanin bullo da wannan sabon tsarin yau alhamis ne sabon tsarin zai fara aiki wanda zai zama wani ɗan koma baya ga maido da hulɗar dumulmasiyar da tsohon shugaban amurka barack obama ya yi da cuba a shekara ta 2015 bayan sama da shekaru hamsin da amurka ta yi tana haramta hulɗa da wannan ƙasa mai ra'ayin gurguzu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a ranar talata ne shugaba donald trump ya gamu da cikas mafi tsanani a siyasance tun bayan da ya zama shugaban ƙasa bayan da 'yan democrat suka ci zaɓukan gwamnonin jihohin virginia da new jersey 'yan democrat sun yi farin ciki matuka da cin zaɓukan gwamnoni biyu da suka yi sun kuma samu ƙwarin gwiwar fitowa sosai da aka yi wadda ka iya zama manuniyar abin da ka iya faruwa a zaben tsakiyar wa'adi na midterm lokacin da za a yi takarar dukkanin kujeru 40 435 na majalisar wakilai da kuma ɗaya bisa uku ko kuma sulusi na kujerun majalisar dattawa a new jersey zababben gwamna phil murphy ya ɗau zaben nasa a matsayin bijirewa ga donald trump new jersey ta aike da bayyanannen sako ga kasar baki daya cewa mun wuce nan abin da murphy ya faɗa ma magoya bayansa kenan da ke ta wato sowa a lokacin da suke munnan nasararsa ana ta ƙara takaddama kan makomar matsayin matar shugaban ƙasar zimbabwe bayan da shugaban robert mugabe ya jinjina mata wani gangamin siyasa jiya laraba wanda hakan ya nuna alamar ita ce zai goyi bayan ta gaji mataimakin shugaban kasar da ya kora kwanan nan a afirka ta kudu wata kungiya ta tsoffin sojojin da suka fafata a yakin neman 'yancin kasar zimbabwe sun ce za su kalubalanci shugaba mugabe a siyasance baɗi ta yadda za su mai da korarren mataimakin shugaban ƙasa ɗan takararsu jam'iyyar zanu pf mai mulki za ta yanke shawara hukumance ne a wani babban taron jam'iyyar da za a yi a tsakiyar watan disamba a halin da ake ciki kuma chris munzwanga shugaban kungiyar tsoffin sojojin zimbabwe mai fada a ji ta kai ziyara a makwabciyar kasar ta afirka ta kudu jiya laraba suna kiran mataimakin shugaban ƙasar zimbabwe ɗin da aka kora kwanan nan emerson mangwagwa ya zama ɗan takarar gamayyar jam'iyyun da za su mu mugabe a zaben na baɗi labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara ne da Najeriya inda hukumar da ke yaƙi da fataucin mutane ta NAPTIP ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta gudanar da bincike kan mutuwar wasu 'yan mata 26 'yan Najeriya da aka tsinci gawarwakinsu a farkon makon nan a kan tekun Mediterranean. Yayin wani yunkuri da ake ganin sun yi na tsallakawa zuwa kasashen Turai. Wannan kira na hukumar ta NAPTIP na zuwa ne yayin da rahotanni ke nuna cewa hukumomin Italiya sun cafke wasu mutane biyu da ake zargi na da hannu a wannan mutuwar. wakilin hassan maina kaina na dauke da karin bayani daga abuja is that we are calling on the united nations to carry out an investigation of, on the series of deaths Wani babban jami'in hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya kenan wato Naftin, Mr. Josiah Emerald, ke shaida min cewar hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya ta kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da bincike a kan yadda 'yan Najeriya ke ta mutuwa a irin wannan haramtacciyar bulaguro. that have taken place along that axis of the Mun fara zargin waɗannan mutanen namu kashe su ake yi da gangan domin ai ka san abin da ke faruwa a ƙasar Libya tun bayan kawar da gwamnatin shugaba Muammar Gaddafi. 'Yan Najeriya da dama sun rasa rayukansu ai an san masu jiragen nan ya kamata a bincika domin a alalatar da su. Jirgin ruwan yakin ƙasar Andalus ya kai ɗauki a wasu masu rububin zuwa Turai da suka kifi a cikin teku Mediterranean har wasu yara mata mata ƙanana 'yan Najeriya su 26 suka rasa rayukansu da suke kan hanyar su zuwa Turai ba bisa ka'ida ba. Uh, wannan babban abin bakin ciki ne mu a matsayinmu na hukuma duk da kokarin da muke na hana mutane rububin irin wannan haramtacciyar bulaguro ko masu fara mutane amma har yanzu wasu sun yi kunnen uwar shegu suna sa kansu cikin irin wannan haɗari na irin wannan tarra a da ka suke kuma mutuwa irin wannan yanayi. On way to Europe Amma duk da wannan mace-mace da ake yi bai sanya ya musu gwiwa ba, to shin ko mai janyo haka? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan sha'anin halayyar bil'adama, Profesa Muhammad Tukur Baba. Dan adam halitta ne mai ɗaukan kasada. Na biyu kuma ɗan adam halitta ne mai kullum fatan alheri ga kansa. Wato sai ga cewa ko da da hadari ai wasu sun yi kuma sun yi nasara don haka wannan hadari ba zai same shi ba. Ɗauki kasada ya yi wato ya je kari a radu da ka. Ɗan adam na da wannan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. duniya mu bi ta aseshe to duniya mu bi ta asannu. To a Najeriya har ila yau kungiyar Izalatul Bidi'a wai kamatu sunna ta kasa ta nuna goyon bayanta ga tsarin inganta makarantun almajirai a ƙasar. Wani mataki da ce zai taimaka wajen kawar da matsalolin da yawan almajirai ke haifarwa. Kungiyar ta jaddada goyon bayanta ne a wani taron gasar Alkur'ani mai girma da aka yi a birnin Yola da ke jihar Adamawa. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. duk da cewa abubuwa fa sun sauya da alamun da saurari na akaba game da batun tura yara almajiranci da iyaye ke yi musamman ma arewacin najeriya batun da ya sa yanzu hukumomi da ma wasu kungiyoyin addini yunkurawa domin faɗakar da al'umma illar da ke akwai a yawon almajiranci yayin da kotuni ma wasu malaman tsangaya suka sauya salo domin tafiya da nizami karatun tsangaya wani tsarin koyar da al'ummar musulmi ne wanda ke da tarihi sama shekaru dubu kuma wannan tsarin koyo da koyarwa ya ko fara yaduwa ne ma arewacin najeriya tun kafin zuwan turawa kuma ko bayan ma da tura suka shigo kasar nan sun koyi iske jama'ar arewacin najeriya ne da tsarin koyo da koyarwa ta hanyar katun na alkur'ani da yake jawabi game da matsalar na almajiranci a najeriya shehin malami kuma shugaban majalisar malamai na kungiyar izala sheikh muhammad sani ya hajjingir ya ce fa dole ne a tashi tsaye Shahin malamin wanda ma ke jawabi a wajen wani babban taron gasan katun alkur'ani wato musabaka na ciki da wajen najeriya da kungiyar ta shirya yola ya koma yaba ne game da matakan da hukumomi suka so mu ɗauka yanzu na gwama karatun allo da na boko ko da yake ce fa akwai hanzarin da ba gudu ba. tsarin da mai alfarma sarkin musulmi ya ɗauka a inganta makaranta almajirai na goyon baya dubu bisa dubu ko da ba a gane ba yanzu ya kamata jiki magayi mu zamanto mun gane mun ga sharrin yan boko haram shi ma dai da yake jawabi gwamnan jihar adama sanito muhammadu bindo umaru jibrilla wanda ya ce gwamnati a shirye take ta taimaka wajen haɓaka haka katun na alkur'ani ya ko musanta zargin da ake na cewa gwamnatinsa na kuwa fifita wani bangare wani zargi zargi ni wanda ake mini a wannan state kuma yan uwanmu suke mana zargin nan ni shugaba ne kuma allah na ransa da qur'ani lokacin da na ransa da qur'ani nan ba a ce mini musulmai kawai zai yi gwamna adama ba ba a ce mini sai kirista ba amma duk mutumin da ya karatu ya san idan Allah ya baka shugabanci to ya ɗaura ku kamar kowa da kowa ne kamar yadda alkalma asusun yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ma ke nunawa dubban yara ne ake raba su da iyayensu da sunan zuwa katun na allo wanda ko sautari ma kan bige ne wajen yawon bara ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To a can jamhuriyar Nijar ko wata kungiya mai kare haƙoƙin malaman makaranta 'yan kwantiragi da ake kira Sinako a takaice ta fara wani rangadin tattaunawa da malaman na kwantiragi a ƙasar. To sai da kungiyar malaman kwantiragi da ake kira Sinasep a Damagaram ta ce ta dawo daga rakiyar wannan kungiya. To ko menene dalili daga bunnan na Damagaram ga rahoton wakilinmu Tamar Abari. Maman Sanusi Almugwanda ne magatakarda na ɗaya na kungiyar tasi ne ko. Dalilin ya samu kayaka yau kwadi ba yau ɗan kwantaragi kullum yana cikin matsala yau me ya kamata mi a ce dan kwantaragi ya samu incin kanshi to dole ya zama a ce dan kwantaragi ne ke jagorancin shi yau in kora ce za a yi ya zama tun daga sama ne za a kora har zuwa ƙasa yau abokanmu da aka yadda mi suka iya musu yau da harin ce suka yi a a suka ce a yi ku tambaya ku ji su sai cotisation ɗin in ɗan kwantara gidan sai su cotisation kuma da suka yi cotisation ɗin su a suka amshe kuɗin su suka amshe kuɗin suka canyi yau duk malaman makaranta da aka yadda yan katarin katagoji da wanda suka yi rasuwar mudar babu wanda aka ba korala sun canya kuɗin kuma sai mu ci gaba mutanen nan mu ci gaba da biyar su. idan aka yi maganar hakkin malamin makaranta mai aiki karkashin tsarin kwantaragi ko wannan kungiya da ta ce za ta yaƙi da cin zarafin da malaman makaranta 'yan kwantaragi ke fuskanta za a iya cewa ba ta daidai ba yawo abdu magatakarda ne na kungiyar kungiyar na Septa 'yan kwantaragi ta jihar da magaram iko allah yau inda kai kungiya da take kare hakkin malaman makaranta 'yan kwantaragi a nijar kap na ce ma babu ya wannan kungiyar tamu mu muka girka ta tun da 2005 kuma muka tashi da tsarinta hali kai wannan yan uwana malamai kwantar ragi suka amince wanda suka samu targili suka shiga don su kama wa yan uwansu eh, kwantar ragi domin koko ta ta da kyau kuma su ma su samu biyan bukatu yadda ake tana muna da kukungi wanda a Nijar sun yi kiti murmurar a walakanta malamin makaranta yau malamin makaranta kai dan ragi wa walakanta shi musu kusuwa kowa san kowa ya kasar wannan kai jimiri har mu kana matsayi wannan kungiya take cin magalaba ba komai bane ba zan ba suka bace zan yi wannan hakkin su na su yi kungiya mai mu mutum kai shiga hurumun mu ne mai kuma mu abin da muka yi muke gaya musu wallahi kas yarda irin da aka sauran kungiyoyi da aka tsotse su aka yi su. Kungiyar tasi na sef ta yi dan rauni biyo bayan jarabawar da aka ma malaman makaranta sai dai ya'u abdin ya musanta hakan. A rauni mu mukai sai na san mi dai sai na san babu abin da su ne ma mu ne kamata mu yi kuka ga magoya ba mai aka ci hannunka bayya tsami ka yanke kayar shi yasa kaga muka ci gaba da rungumar malaman makaranta an kwanta rage muke kokowa kuma za mu ci gaba da kokowa hal kowa ya samu tarki a Nijar kowa zan eh, mai aiki na dindindin. Shi ma dai Muhammad Sanusin kiraye ga 'yan kwantaragin da su haɗa kansu. Muna kira ga 'yan oma 'yan kwantaragi cewa lokaci ya yi na kowa ya tashi tsaye. Kowa ya mai da hankalin shi bisa kan aiki na harko. Don saboda yau babu malamin makaranta sai in kana son aikinka. babu sandika sai in kana malam makaranta kenan mu tashi tsaye bisa kan aikin mu sannan mu nemi incin kanmu Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Shirya babban taro mai mahimmanci. To ana dai tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye da kuma duk lokacin da ake so a shafinmu na intanet wato a voahausa.com. yanzu agogo anan na cewa karfe 12 dare ne da minti kusan 18 ga grace alheri abdu da shirin domin iyali ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka to ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da lalle armai yara ƙanana ya yi kamari cikin niger abinda ya sa ya yi kamari kinnan shine mu dai niger mun zama ƙasan musulmi muke kuma cikin adininmu na musulunci shine sai a ce da ɗiyarka ta ɗan ɗigira sai a yi sauri a kai ta gidan mijinta Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya taɓo batun aurar da 'ya'ya mata da wuri a jamhuriyar Nijar, inda bincike ya nuna ana aurar da sama da kashi saba'in cikin ɗari na 'ya'ya mata a ƙasar kafin su cika shekaru goma sha takwas. To kamar yadda muka alkawalta yau shirin ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin gano inda wannan ɗabi'a ta samu asali da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kanta. Ga wakilin Musulmin Muni Barma da ya jagoranci wannan tattaunawa. To game da wannan al'amarin na gaugawar aurar da yara ƙanana musamman ma 'yan mata yanzu haka zauren namu na tare da malamai da dama. Da farko dai akwai Usman Amadu, daraktan ma'aikatar da ke kula da kare haƙoƙin yara ƙanana. Akwai Madan Kako Fatima, shugabar haɗakar ƙungiyoyin matan Nijar da ake kira Kongafen. Sai kuma Lawali Adamu, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar fararen hular Nijar. To ina ganin Malam Usman da kai zan farawa ya a hukumance kuke kallon wannan al'amarin na gaugawar aurar da yara ƙanana a jamhuriyar ta Nijar. Lalle arman yara ƙanana ya yi kamari cikin Nijar. Abin da yasa ya yi kamari kin nan shine mu dai ƙasar musulmi muke. Kuma cikin addininmu na musulunci shine sai a ce da ta ɗan ɗigira an fara ganin alamu ta zama mace wato balaga eh balaga sai a yi sauri a kai ta gidan mijinta ba don saboda komi ba don saboda kiyaye abubuwa na asha abubuwa na asha shine kamar ta yi ciki na banza wanda ba cikin armi ba mm. saboda cikin nan da ba cikin armi ba yana zub da daraja ita ɗiya macen kan kanta yana zub da daraja gidansu baki daya in aka same shi daga gare ta duk sai ka ga kowa da gidan an dauke shi kamar gida wanda ba na gidan latija ba to shi yasa mutane da an ga wannan sai a yi sauri a arma da yarinya to sai zamanto muna addinin wani bi da al'adunmu sai ake game su da juna da abin da addini ya ce da al'adunmu duk mun maida shi kamar guda tunda kuma a ce addinin musulunci ma kan shi ya ce lalle bai kamata ba a yi ma ɗakin arme an bai isa tunda ko bai in ba isa bikin aka yi wahala ke akwai tunda dai da an yi arme me ake jira aihuwa ake jira ko to amma yarinya arme wadda bata gira ba kwarai aka yi kuma kaga za a samun cikarsa. kamar anan akwai wasu shekaru watakila da aka kayyade na cewa ita idan yarinya ta kai waɗannan shekarun to ta kai a aure da ita to kamar yanzu su yanzu kamar uwayenmu kakanninmu masu kare addinin na musulunci abinda suke cewa suna kama koyi ne da cewa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin shi ya aure da mace mai shekara tara to abin yanzu inda yake yanzu zamani ne da can da haƙuri ke akwai in aka aure da yarinya ko bata kai ba tana ƙarama aka yi arman arman ba wai eh, nasara ke cewa ba shi ba ake ita yarinyar tana nan wurin uwarta sarakota ita ma ita za ta koya mata bala ba ta tarewa idan shekarun nata sun sai sun kai mm. tana wurin wannan sarakuwa ta ta kalkashin ta ita ma za ta koya mata da ayyuka tun da yarinya ce bata san komi ba ta dauke ta kamar diyar ta mata cikin ta ta koya mata komi da komi in lokaci ya kai shi armi ai abu ne wanda Allah ya halitta shi in lokacin ya kai bai ma kai bata san ba ita yanda lokacin da za ta sabulewa ta tahi ta nemi inda ɗakin mijinta yake. Madan ko yaku a bangaren ku na mata kuke kallon wannan al'amarin? tabbat mu kungiyoyin mata ko da muke yi biskan wannan al'amari na kare hakkin yarinya karama a biskan fannin arme ba hana ba ne muke yi ta aure kuma ba hana ba ne muke yi amma yarinya aure ina son in sanar da al'umma ta ta duniya duka da ta matuka ta ƙasar niger ga fuskan yanayin da ke faruwa paske yau tukuna mu abin da muke yi horar da muke tukuna sai mun horar da uwaye mun horar da su kan kansu yara kankana mun horar da al'umma abin da muke ce ma sensibilisation me ke wakana arman nan aka yi shi a cikin shekarun da ake ma yarinya karma a wato illolin da ke iya illolin da ke iya halarta mhm. tabbat yarinya a da da ya gai an mata armi sai a yi abin da muke ce ma kame sai ga yarinya da an ihe ta diya mace sai ga an ce na kama ma ɗana yarinya kaza ka gani ko kenan kamun nan da ake yi in lokaci ya kai ana gayyata abin armi da ake yi wanda ba a kai ta ba ta tarewa gidan miji zata je gidan surukai ko gidan babbayya ta zamna har lokacin ta ya kai sa'annan a kai ta gidan miji amma yanzu a wannan lokacin sai mutane su sa cece ku ce cakul cakul cikin harkar kenan a eh, shekara goma sha ɗaya sha biyu sai a mayarin ya armi da tashi ɗakin tako yaran yanzu sun riga sun yi balaga da gaugawa ban san ba abincin da suke ci ban tabarakalla sun kaga yarinya ya shekara goma to tabarakalla masha Allah ta kai gare ni ni mai shekara hamsin da wani abu ka gani ko kenan ta riga ita ta ƙoshi kenan da an kai ta gidan miji ko ciki za ta ɗauka cikin nan ta ɗauka ba ta iya ida shi sai cikin wahala ta je za ta wurin aiwa wurin naƙuda ba ta iya aiho da wannan ɗa kan ta aihuwar da shi ta wahala mu da ni a lokaci na ma wallahi sai kai sati kana na'urar cikin ɗaki babu abin da ke samu kuma ka aihu lahiya babu hushi babu wani abu amma yanzu ba ga zamanin ganin yanzu di yarin da ta aihuka shi an ci an mata sai zariya wato idan na fahimce ki madam girman mace ba shine yake nuna cewa ta balaga ba watakila game idan aka yi magana kan abin da al'amuranta na matanci mm. ba su bude ba mm. duk da ana gani duk da girman ta da ake gani eh, ka ga mihin ke ka yoyon hitsari wannan ke kai mu ga illa yoyon hitsari yau masha Allah ba ga wadda mata a ƙasar Nijar suke wahala buskan yoyon hitsari ka diba ga wadda mata ke wahala buskan sezarin da ake ma mata paske wannan sezarin daga baya kuma wata illa ce za ka an rage mace cikin aihu daya biyu uku sai a ce wai shikenan aihuwa ta tsaya ga ɗiya uku an tsaye da ta paske sezarin ba ta wuce uku ko hudu ko shi ba a kare miki da da muka aihu masha Allahu ni sayar na aihuwa shidda yalla na gaba na sun yi bakwai takwas tara goma sha biyu uwayenmu to yanzu ya shaban duniya kaga an yi irin wannan yaya babu saboda shi na ce maka mu abin da muke kawowa horar da da muke yi mutane su gane ba wannan fannin ba na mu hana armi ba ne ba armi lalle yana da muhimmanci dole a yi shi amma a yi shi cikin hanyoyi a yi shi cikin ka'ida a yi shi cikin abin da zai sa kowa ya shi daɗi ya wadatas ba a yi armi ba kuma a kuma ana wayo na wayo kaina amma kuma akwai yara ƙananan da ake ganin shekarunsu ba su kai su yi tarayya da namiji ba amma kuma ana amfani da su yanzu tarbiyya ɗiya ta mace da namiji abu ne mai wuya a wannan zamanin da muke ciki kaga a da da mazan da matan kowa na da hankali da mazan da matan duk muna bin biyayya uwayenmu muna bin tarbiyya da uwaye suke bamu babu ruwan mace ta kai shekara nawa a gidansu bata kula da namiji ba namiji ya kai shekara nawa bai kula ba yanzu yau zamani ya bata komi wannan talabijin da muke gani wannan rezo sosai da muke gani wannan intanet da muke shiga alakwal ma wannan cuɗaya da suke yi shi ma wata illa ce to shi yasa ga yanzu horar da ɗiya mata da ɗiya maza yake kamuna matsaloli ban mu iya rikon su da ya kamata mu rike su kuma mu kan kanmu uwaye muna da laihi menene laihin mu mun riga mun sarwartar da mu ga zamani mun sarwartar da ɗiyan mu ga zamani paske duk abin da ga ɗiya mace za ta yi ke uwa sai ka ci ai zamani ya kawo shi kenan bai cancanta ba mu kan kanmu uwaye mu sa wannan cikin kanmu tarbiyya da mu muka dauko ya kamata mu horar da yin buskan wannan tarbiyya ta kirki tun a gida ake koya ma yaro tarbiyya ni a sano sani ba sai yaro ya taimaka makaranta ba ba sai ya taimaka makaranta ta ta, ta bariki ba lakwal ba wannan makarantar malamai ba ya kamata kuma cikin makarantar malamai ma a sa wannan horar dawa na tarbiyyar da yara ka gane paske ku kan kanku 'yan jarida ya kamata kukan kanku a talbijin a radio ya kamata bi da bi a huto da gwamnati da mu kungiyar mata da kungiyar yar kankana da 'yan wani hula wanda kotai din maza kamata a huto da bi a samu a ɗaukaka da wannan a cikin ƙasa tunda hisabilillah yanzu a ƙasar nishar in kadiba abin da ake yi wallahi babu kyau laula da mu kai kake kallon wannan al'amarin na gaugawar aurar da yara ƙanana a jamhuriyar ta nishar to inda zamu tashi kenan mako mai zuwa idan allah ubangiji ya nuna mana sai ku kasance tare da mu Yanzu a madadin bakin namu Usman Amadu, daraktan ma'aikatar da ke kula da yara ƙanana a jamhuriyar Nijar, da Madam Kako Fatuma, shugabar haɗakar ƙungiyoyin matan Nijar da ake kira Kongafen, sai kuma Lawali Adamu, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen hular Nijar. Da wakilin namu Sulaiman Barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne da Grace da kuma kai muka zo ga labarai a takaice. To a takaice rundunar sojin Amurka ta ce ba za a sa ran kammala cikakken binciken mummunan harin kwantan ɓaunan nan da aka kai watan jiya a Nijar ba har sai watan Janairun baɗi. shugaban amurka donald trump da shugaban china xi jinping sun yi ganawa ta bai daya da safiyar yau dinnan alhamis tattaunawar da trump ya ce zai yi amfani da ita wajen matsa ma shi lamba ya sa koriya ta arewa ta yi watsi da shirinta na nukiliya trump ya isa birnin beijing ne jiya laraba a ziyararsa a matsayin shugaban ƙasa a karo na farko zuwa china babbar aminiyar koriya ta arewar masu haro a nan zamu da sa'aya a shirin na manoni a wannan lokaci sai kuma dan an jima a mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kina agogon ghana zamu zo muku dauke da wani sabon shiri idan allah yadda amma idan ana son sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu thomas da ya daidaita mana sautuka daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc mahmud lalu ke cewa sai mun haɗu a shirin mana hantsi idan allah ya da.